Assalamu alaikum wa rahmatullahi da Allah barkatu yan uwana maza da mata ina makuwa barka don haka da fatan kwana cikin goshin lafiya ni ne naku haka. to yau mu bayyana muku wasu sirrika akalla guda uku a cikin WhatsApp masu matuƙar muhimmanci domin kallon wannan sirrikan ku biyo a cikin wannan bidiyon daga farko har ƙarshe kamar yadda muka yi muku magana za mu nuna muku sirrika na wasu akalla guda uku masu matuƙar muhimmanci Sirri na farko kasancewar mutane da dama suna amfani da WhatsApp kuma a cikin WhatsApp ɗin lokuta da dama za ka waye gari ka ga an sa ka ba tare da izinin ka ba. Hakan yana faruwa da dama ga majajen da suka bar matansu a su suka tafi wata ƙasar nema kamar Libya. zaka wa matarka za ta waye gari daga an sa ta cikin guruf ba tare da izini ba ko da ta san waye sa ta bai tambaye ta ba ko budurwarka hakan yana ba da dama ga mutane da dama idan suka ga lambobin 'yan mata yi su duka a cikin gurbi wani abu ba tare da sanin wannan matar mata armeci ko wani abu makamacin haka ba to za ka yi amfani da wannan damar wajen ganin ka hana a sa matarka ko budurwarka cikin gurbi ba tare da izini ba na farko idan kana so ka yi wannan sitin za ka je wajen wannan ɗage-ɗage guda uku nan za ka danna shi bayan ka danna shi ya baka sai ka zo nan wajen ina ka rubuta parameter za ka danna shi bayan ka danna shi ya baka zabuka sai ka zo na inda aka rubuta conf din nan shi ma sai ka danna shi bayan ka danna shi za ka zaɓi na farko bayan ka danna wannan na farko sai ka ja ƙasa ka ja ƙasa sai ka zo nan inda aka rubuta group za ka zo karbu ina aka rubuta group din nan ka danna gurin to bayan ka danna shi akalla zai ba zabuka guda uku zuwa eh guda uku ne zai ba to bayan ya ba ku inda za ku nura na farkon me aka rubuta na farkon sai aka rubuta two lemons wannan hakan yake ba da damar idan ka danna nan misali idan na danna two lemon din nan to kowa zai iya sanya ni gurin idan na zo misali na danna wannan na biyu. so iya wanda suke da lambobi na kadai za su iya sanya ni gurb idan kuma na zo na danna wannan na karshe shine mai matukar muhimmancin to babu wanda zai iya sanya ni gurb bayan ka danna ce zai nuno ma lambobin da suke kan wayar ka gaba ɗaya da wanda suke da suna da ma wanda ba su da to me za ka yi sai ka danna oke sai ka danna oke gashi nan karshen kasa gashi nan sai ka danna oke domin za ka ga lambobin gaba ɗaya suna da wannan jan suna da wannan ja gashi wannan jan to kar ka fidda su ko da kaga jan bai shiga cikin sa ba to ka sa musu wannan jan ya kaso ya kasance duka lambobin ka akwai wannan jan a jikin su duka ɗaya bayan ɗaya ka bi su ka sa musu wannan jan to bayan ka kammala sa musu wannan jan gaba ɗaya to sai ka zo ka danna oke za ka zo ka danna oke to bayan ka danna oke kenan zai dawo ina za ku shiga za ku ga ya dawo gashi ya dawo na ƙarshen kasa to idan har ya kasance setin ɗin da kai akan whatsapp yana kan haka to babu wanda zai iya sanya ka gurb ko da mutum ya yi yunkurin zai sanya ka gurb za maka sa cikin wani zai sa ka gurb idan kana so sai ka juna idan baka so kuma sai ka bari da fatan dai kun fahimta sai mu je sirri na biyu to bayan mun gwada muku sirri na farko yanzu za mu gwada muku sirri na biyu sanin kowa ne cewa idan mutum ya ɗora staci ka shiga cikin stacin shi za a nuna mai cewa eh ka kalli stacin shi to ko ka san da cewa za ka iya hana ko kuma in ce ko ka san da cewa za ka iya setin a kan lambar mutum za ka iya ɗaga statin shi ba tare da ya gane ba idan kana so ka ɗaga statin mutum ba tare da ya gane ba za ka danna profil ɗin ɗin gayan da kake so ka ɗaga statin shi ba tare da ya gane ba to bayan ka danna profil ɗin shi zai baka haka to sai ka zaɓi nan to bayan ka danna nan sai ka zo nan gashi wannan gurin za ku gane shi a kashe to sai ka kunna shi bayan ka kunna shi baka zaɓuka ga sun da dama to sai ka zaɓi wannan sai ka zaɓi wannan gashi to bayan ka danna shi sai ka danna alamar oke to bayan ka danna alamar oke za ka ga kunu to idan kai haka akan lambar mutum za ka daga stashin shi ba tare da ya gane cewa eh ka daga stashin shi ba da fatan dai kun fahimta sai mu je sirri na uku to bayan mun bayyana muku sirri na farko mun bayyana muku na biyu yanzu za mu bayyana muku na uku shine na karshe shi ma na da matukar muhimmanci sosai wannan sirrin shine za mu nuna muku yadda za ka ɗayi setting akan whatsapp ɗinka za ka samu rage shan data bai da yadda ba ka tsammani idan kana so ka yi wannan setting za ka zo ka danna nan wurin dage-dage guda uku nan to za ka danna shi ya baka ka sai ka zaɓi parameter bayan ka danna parameter sai ka zo nan sai ka danna nan to bayan ka danna shi za ka isko naka a kashe idan baka kunna ba to sai ka kunna wannan gurin idan ka kunna shi gaskiya za ka dan samu ragi akan shan data da ake ma akan wasu ɗinka so wannan shine na ƙarshe da fatan dai kun fahimta ga wanda suke da tambaya akan wasu abubuwan ko ku fahimci wasu maganganun mu to za ku yi mana comment insha Allah da fatan dai kun yi wannan daɗin bidiyon muna masu neman alfarmar da ku danna mu subscribe sannan ku yi like bidiyo ɗinmu domin hakan zai ƙara mana ƙwarin gwiwa mun gode